godiya ake bugaje godiya ake bugaje mai gari yana sauraron ka kuma yana jin ka me ke tafa da kai wato Allah shi taimake ka talatu a gidan inge ba ta da lafiya Allah shi ba ta lafiya me ke damunta dama abin da na zo in faɗa kenan domin abin da yake damunta ba abu ne wanda mai lafiya zai kusance ta ba ruwa ji kamar me kenan tarin fuka tarin fuka ne yake damunta Allah ya baka nasara tarin fuka tarin fuka ai babban ciwo ne wanda zai iya sa wani mutum ya ɗauka a cikin garin nan ka, da girmanka a zo a garin ka mutane su ɗauki tarin fuka kamata yi yan labai waɗannan a gaya wa mutane duk mutanen garin nan kada kowa ya kusance ta saboda za su iya ɗauka ai mugun ciwo ne allah ya taimake ka Allah wuce zuciyarka to me abin yi Allah ya taimake ka kawai a sanar da mutane kawai kada kowa ya ƙara mu'amala da ita kada su kusance ta warrai kuwa domin wannan tarin kowa zai iya ɗauka a garin nan Allah ya taimake ka to abin da nake so da kai a je a sanarwa da mutanen gari su kaurace mata godiya suke yi godiya suke yi Allah ya taimake ka mai gari ya haikon, ya ce in shaida muku kowa da kowa ya zo ba da gobe da sabai idan Allah ya kai mu mai gari ya haikon, ya ce ku zo ba da gobe da sabai idan Allah ya kai mu iya kuwa da ba mai gari ya haikon. ya ce in abu ku kowa da kowa ya zo ba da isa ba idan Allah ya kai mu iye kuwa jama mai gari ya yi koni ya ce kowa da kowa ya zo ba da gobe da saba idan Allah ya kai mu iye kuwa jama mai gari ya yi koni ya ce kowa da kowa ya jefa da gobe da saba idan Allah ya kai mu ye kuwa jama'a ah, salamu alaikum jama'a abin da ya nasa ni ce kowa izo fada muna neman duk mutanen gari da gaggawa wata magana ce ta so. da dumi wadda bai kamata kuma a ce mun yi wasa da ita ba gaskiya saboda haka kowa ya buɗe kunnensa ya ji abin da za mu faɗa Allah ya taimake ka wanda ya ji ayyaji wanda bai ji ba kuma ai yayi wa kansa wannan haka yake sarkin fada to mun samu labari da dumudumin sa Talatu yar gidan Ige tana da cutar da kowa zai iya ɗauka a cikin garin nan namu inna lillahi subhanallahi Allah ya ba ta lafiya na magana lafiya ai wannan cuta idan aka ba a samun sauki kadiya ce cutar na ta zamani wa yake magana cutar zamani ba abin da kake magana ba wannan kanjamau to ba kanjamau ba ce ai tare suke tafiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da kanjamau aiwa da ƙani ne wannan gaskiya ne sarkin fada saboda haka muna so mu zartar da hukuncin cewa duk mutumin da yake cikin garin nan a ƙaurace musu ba ma so mu ga wani ko wata suna tana mu'amala da gidan kuma duk wadda muka samu yana mu'amala da gidan to ya kuka da kansa wannan ige na kuka kuma to shi kenan kuma sai a bari ta ɗauka mutane su ɗauka a ciki su ta goga mutane ne ke ɗora ba wasu shi ke saukewa to malam igi za ya mu ai kawai sai dai mata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya bata sauki kuma mutane su kiyaye kansu kawai to wanda ya ji dai ya ji wanda ya ji abin da bai gari ya faɗa ya ji wanda bai ji ba kuma kansa Allah ya taimake ka Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya taimake ka Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya taimake ka haba abba wannan kuka da kake yi ai sai ka samu to talatu da wanne za mu ji da abin da yake damunmu ne ko da maganganun mutanen garin ban san me za mu yi ba abba tana fa duk cutar da allah ya sauka <coughs> Allah cutar da Allah ya saukar ya saukar da haka ne haka ne ya kamata su yi la'akari da cewa wannan jarraba ce daga Allah in Allah ya so sai ya sake warke amma an mana wulakanci a garin nan Wairi! Taraga! kai yaka me za ki samu ki ba yaran can abba ni dai hankalin ka nake so in ga ya kwanta ka tana ka tana Allah baya daura ma bawansa abin da ba zai iya ba na damuwa na miki albarka wannan ice yau taron nan sun zo sun bar barbaza zamu shi ana wahala na ke ke ke menene kuma lafiya na zo ne ƙarshe aikin da nake yi oho <coughs> a'a wanka ko to yau kayan ba su da ba <coughs> ke ke kin ga ji ji da bace mun da gani ki bace mun da ganin nace ki fi makami wallahi da shi nake cin abinci ba kya ji ne na ce ki ɓace mun daga nan da gani ko kayan mu ba su yi datti ba ke bar nan bar nan gidan na ce ki bar nan haka iya shege kayan mu ba su yi datti ba ko dole ne sai na baki wankaurin aikin banza ta bari ma lafiya kalau ne a abinda za ka min kenan to yake so miki kar ka manta ko wannan lalurar da Allah ya daura min bai wuce daura min kowa ita ba kuma dukkan cutar da ya saukar tana da magani talatu banda wannan da yi wacce ke fama da ita banda irin taki sale kai kai gaskiya na fa na fada cikin tsiya wallahi a fada fa ko so ku sare saboda ita kai an ce fa ana warkewa kai ya gaya maka ai wannan cutar idan ta kama ka sai dai ku shewa wallahi gaya mar dai Allah ku me kuma <coughs> Hashim wurin ka na zo to ki faɗa abin da ya kaki mana magana nake so min da kai Allah ina zuwa shin ka tana da irin alkawarin da kanmu ki talatu banda abin in mutum ya dawo alkawari dole ne sai ya cika gani ne in kowa ya guje ni kai ba za ka guje ni ba kin gani dan Allah ma ki hakuri ni fa tsoro nake kar wani ya ganne je dawo ma gina ki hakuri haba shi je kawai <coughs> sanda aiki umma yawa ni zan fita yawa na wannan yarinyar da ta zo wurinka me yasa ka saurare Allah sarki talati kenan ita ba to wallahi umma ni dai ba ni na je gurin ta wa yarinyar nan ita ta dauko kafa ta zo ne mana shi ne ai me yasa ka saurare ta nace ai umma da ta zo maganar da muka yi da ita ma ban yarda na ji kusa da ita ba tana nisa ina nisa yanzu to inda babanka ya zo ya same ka ko kuma ya ji me kake nufin zai yi maka ko eh kuma ka san irin wannan cutar ta fa ba a san a ringa raɓa su kusanta su ko kaɗan ba a so a yi saboda muddin suka kaki suka tofar to ko ruwan sama aka yi gurin ya sha iska ya bushe to ana ban iska sai ka gani yanzu nan kana bin gurin shikenan sai ka dauka an yi an gama haka abin da yake umma eh mana lallai ki ce mu ƙara gujewa wa talatu to yanzu idan babanka ya je wayya kake nufin za ai umma ki yi shiru ma kar ya je ki yi shiru ma kar ya je ni barin je sai na dawo mhm. yawa a da lafiya Allah ya sa Talatu, a gaskiya kina burge ni akan irin wannan kwazon da ke nunawa. <laughs> To ai ya zama dole idan kika duba ta gani fa ba mai taimako mu da wannan aiki da nake shi nake yi muke samu muna cin abinci. In ga mahaifina ba wani ƙarfi ne da shi ba. To Allah ya ƙara rufa mana asiri. Allah kuma ya ƙara ƙarfafa miki zuciya. Ki ƙara taimaka musu. Amin, na gode. To shi kenan ki da gida. san na daɗe ina gaya miki ni mace inda ba sadakin ta aka kawo ba to ba abin da zai yana min zuwa wajen kuma ta mace allura ce cikin ruwan ne rago ka ɗauka haka ina son ki ba wani wanda ya sai tsorata ne da ni yi haka ne amma ni ka san rigimar ki ba ni da su ko? da za a yi rigima rigimar ka ciki. me kake a nan gurin abinda kowa yake zuwa ya ana shi na zo ne ka san me yake tsakani na da talatu ne. to ni me ruwa na da abin da yake tsakanin kai da ita kai na sani to wallahi bari ka jin gaya ma kan sake ganin ka a gurin nan to dan masu gari ni zan tafi zan je gona babana yana jira wani lokacin zan dawo sai an jima me wannan yake a gurin nan eh ko da yake ke ba za ki sani ba wannan da kika ganshi salili kakan shi shi ya kawo mai tagarin nan duk gidansu Sumayu ne barin gaya miki mu mun san komai kuma mu ne garin nan sai na sa babana ya kore su a garin nan wani irin kora kuma ai in na kara ganin kafar shi a nan ma abin da ya fi haka zan yi yawa saboda haka kiyaye ke ma ki shiga gida kawai na canza min tsakiyar da ba ruwa kai amma zan yi maganin yaran nan wallahi abin da ya sa na ce ki zo talatu mai gari ya kira ni kan maganar ɗansa um, hashimu yaya kina son shi dama kan zo wuri na abba ba magana yana zuwa wajenki ba mutane nawa ne suke zuwa wajenki ba shi na tambaye ki ba kina son shi duk abin da ka zarta abu daidai ne to to shi ke kula miki albarka je ki kawai bari alwala kin san wani abu talatu wallahi ba karamin munna ne ba amincewa da kika yi ki aure to haishim in ban da abunka ai yana da kyau da mun ringa bin umarnin iyayenmu musamman ma kaga abin da babba ya hango yaro ko ya hau ne ba zai hango shi ba ba ma ban fahimce ki ba kamar ka gani son son da nake maka so ne na tsakani da Allah ba wai dan wani abu ba kamar wanda nake miki kenan talatu in tambaye ka mana hashim ina jin yanzu dan allah inda a ce ni mummuna ce ko kuma ina da wani lalura za ka iya aure na aka kuwa to na ba kai na amsa inda ina da wani lalura ko a ce ni mummuna ce ba za ka iya aure na ba don haka ka gani na shiga gida ba haka bane ba za ki gane bane talatu dama ya za kina da larura nan ce ina sani. kike so ki ɗora wa kanki damuwa duk abin da allah ya hukunta a kan bawansa haka ne zai kasance wannan abu allah ne ya ɗora miki ba in duk duniyan nan za a guje ki ni mahaifinki ba zan guje ki ba duk abin nan da ya faru da mu allah ya sani shi ya ɗora miki kuma shi zai sauke miki daga gare shi miki kuma gare shi za mu koma yanzu amshi wannan amshi ki je ki turara shi sai ki sha kin ji ya Allah Allah ka san halin da muke ciki Allah ka ba wannan yarinya lafiya Allah ya taimake ka hmm. wato ya kamata aiwa tufka hanci tun da wuri kamar na me fa magana yarinyar nan talatu mana ya kamata ita da mahaifinta gaba daya a tattara su a kore su daga garin nan in ba haka ba babu wanda zai tsira a ƙauyen nan bayan haka kuma yallaɓai ai barinsa a garin nan annoba ce babba sai ka ga mutuwa ta ne kai wa jama'a ɗauki ɗauki cikin jama'ar ka yallaɓai dan haka wallahi ni ma na goyi ko ba ka ruwa ji wannan gaskiya ne eh. Allah ya taimake ka maza maza ka je kira mu sarkin fada ka ce maza zo fada ina neman shi yanzu yanzu nan an gama eh. an gama maza maza Barin je to eh. mm. ai yalla bai kamar da ruwa yanzu gidana gaba ɗaya daidai kofar gidana na yi na ta samu ita da na rarrafe in an ganta ka canza hanya ka canza hanya don bin kumallo ige ke gaba da kai Allah mai nasara na zo neman taimako ne ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka wani irin taimako kake so a maka allah ya baka nasara larurar nan da take damun talatuwa ne kudin maganin ya yanke shine nake neman taimako a wajenka to wani irin taimako kake so a maka dama akwai gona ta a gindin cediya shine nake so a ara min kudi in je in sayi maganin to to to to to ka ce siyarwa za ka yi a'a ba siyarwa zan yi ba jingina dai zan ba da ita in allah ya hore mun sai in dawo da kuɗin ige nawa kake so a baka ina baka nasara jaka goma to shi na ige ka je gida ka dawo da maza a eh, baka godiya yake yi ka dace inge eh, ka dace inge ka dace inge ka daga nayi wato da kaɗan da kaɗan sai gona ta zama tawa Allah ya taimake ka ai haka shine dudu dan haka nake son ka sarkin fada Allah ya kara wa lafiya dan haka nake son ka sarkin fada Allah ya kara wa lafiya haka za a yi haka za a yi eh. Allah ya salam a'a sarkin fada <laughs> <laughs> ina lafiya lafiya kalan sarkin fada lafiya lau lafiya kalan mai gari lafiya lau wallahi to madalla sannu ba sannu sannu eh, sarkin fada to <laughs> yawa saƙon nan ne ce aka maka a maganar da muka yi to ma'adalla to ma'adalla ma'adalla eh. ah. jaka goma sun cika eh, dai to sannan kuma akwai umarni da ya ce a gaya maka eh yace a gaya maka da kai da yarka eh tashi daga garin ku bar garin nan akan me a to ni umarni ne na mai gari umarni ne na mai gari ya ce baya son ganin ku a garin sa gaba daya kai da yarka ku fice masa daga gari to ina ruwana ina za mu je saboda Allah ina ruwana ku tafi sama wani ko ku nitsi a ƙasa sarkin fada umarni ne kawai na mai gari idan ka ga dama ka bi idan ba ka bi ba kuma kai da mai gari idan kuma hukunci ya biyo baya kai ka ja kanka na baka lafiya sarkin fada Allah ya halicci mutum ba zai sami shi cuta ba ina za mu je saboda Allah dala ke ma zo ki wuce za ku jawo mutane bala'i muje je dala muje. Muje mu je mu je dala mu je mu da ubana da ubana sai kun bar garin nan wallahi Allah wallahi sai kun bar garin nan wallahi muje mana yanzu salele har da kai abin da za ka yi mana ni asuwa kare da gudun layya ai kawai ku bar garin nan me za ku zauna ku yi muje muje. kada mu ƙara ganin a garin nan to shi kenan idan ku kima ya Allah ba zai kima ba ke kin fi mu sanin Allah ne da zaki dinga gaya mana Allah shi ke ki tafi ko mamaki ki ki ba za ki je ba ya ki tafi mu je mu je ba shi mu je mu je mu je mu je wallahi wallahi ta mu je ga mutunci ma yanzu ni ni ne ta <laughs> abba ka yi haƙuri duk wannan abin da ya same mu ni na ja maka shi karki sa in ji kunya talatu allah duk yana kallon abubuwan da suke faruwa allah da allah zai taimake mu tashi mu tafi kawai ina abba ba inda za mu mu da garinmu sannan a ce har akwai wasu wa'anda za su zo su kore mu a cikin garin nan ba inda za mu je daɗi muna nan to ya za mu yi talatu ya za mu yi mu koma kufai can tsohon gidanmu mu zauna har mu ga abin da allah zai yi abba ba ka taɓa bani labarin cewa kakanka shi ya kafa wannan garin ba kwarai kuwa kakana malam adamu dan koli shi ya kafa garin nan allah ya ji kanshi allah ya mishi rahama don haka babu inda za mu je muna nan mu je kufai din yawwa yawwa wato malam dama ina son in tambaye ka ne cewa ne oyo Allah bari in tambaye ka hmm. game da rashin lafiyar yarinyar nan talatu ah, ai an magana an riga an gama hukuncin da ya kamata mu musu mun musu mun kora su can bayan gari kora malam ah. haba aiko idan aka yi musu haka aiko ba a kyauta ba so mu ai musu adalci ba haka ne to mun ba su a cikin garin nan sun mana adalci ne ke ba ta ganin irin lalura suke damun su kin fi so a basu a cikin gari kowa ya dauka kenan malam malam ai bai kamata ba ke yalwa yalwa kina yawan shiga abin da ba ruwanki ba ta haka ba to Allah baka amin Allah huce zuciyarka sannu yawa sannu wato ina ciki wata shawara na yi tun da maganin ke a ƙare ina so in shiga birni in je in bincika ko allah zai samu dace a samu ki ci gaba da sha birni kuma abba eh birni talatuwa don na je na dace na samu shi kenan sai in dawo ki ci gaba da shi mm. kar ki damu wannan duk jarraba ne daga Allah Allah shi ya ɗora miki kuma shi zai sauke miki ai duk wanda ya rike Allah to wallahi ba zai wulakanta ba Allah yadda Allah zai taimake mu to abu mm. na gode Allah ya saka maka da gidan aljanna amin amin talatu amin amin bari in harama ko sannu ina ganin maganan dinkan nan mu bari sai gobe mu je ko yawwa wai dan audi ya maganan mutanen mu ne haba ai kai kamata ka san ka san wannan labarin saboda ka fi mu kusa da su ban gane ba abin nufi a nan shine kai ne duk wanda ka ga ya je wajen talatu zance ka dinga rigima da shi kenan dole ya gaya ma haka haba wannan da ne yanzu ai ya wuce haka ka gani gaya musu dai abin da nake so da ku mu fasa zuwa dinkan nan yau kawai gobe mu je da sassafe ina ganin zai fi gaskiya ka zai ne ai <laughs> ko dan ba aka yi da kowa a'a ba a'a ba kayan kenan <laughs> Talatu, ban hana ki wannan sharar ba, ke da baki da lafiya kuma ga tari? Wannan sharar ma kawai ta isa ta tayar miki da tari ai. Ai, mutum yana tari baya yin shara. Ajiye tsintsiyar nan ki je ki kawo min ruwa. sharan na ma kawai da kike yi ta isa ta tayar miki da tarin ko shara za ta fi haka yawa ki daina sharewa ni idan na dawo sai in share kin ji ko yanzu ga maganin sai ki hattara ki sha inda ya dace kin ji ko me kika dan bararraka a gidan ne gujiya ce da ta kima akan wuta bata karasa to ta karasa sai ki dan kawo mu Danci. Peki. Ai abin da aka yi ba a taɓa irin shi ba wallahi. Ai abin ba a magana mutane kamar ba su da imani ba su san abin zai iya faruwa ga kowane mutum ba. Ai ne ba wanda ya ban mamaki ma irin ruwaji don duk shi ya hasala wannan magana. Allah ya ba lafiya mu kuma Allah ya tsare mu. to kamun kawata yanzu sai mu yi mu hanzarta mu je raki ko dama ni ko na koma gida zan koma in ɗebo tumatir to ai ba komai sai mu je na raka ki baba ya naga gidan shiru mutane gidan ba sa nan ne ko sun je unguwa ne ai ni kaɗai nake zama a gidan daga ni sai ya talatu kuma ina ganin ta fita baba ya kamata a ce yanzu ka huta ka daina fita yin aiki saboda girma ya fara kama ka ai zaman ba zai yiwu ba ni ne gidan kuma yata tana shan magani kullum sai ta sha magani kaga zaman ba zai yiwu ba dole in fitar nemo Allah sarki Allah ya bata lafiya me yake damunta wallahi tari ne yake damunta dalilin tarin suka kore mu daga gari Assalamu alaikum. Abba. Lafiya? Sannu. Lafiya. Na zo ƙetare hanya ne, shi kuma bai lura ba an bige ni ta gefe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma yanzu dai jikin da sauki ko ah, alhamdulillah da sauki sai dai wajen buguwa ne hannu ya jikin naki da sauki sannan abba Allah ya sawaka to ni zan koma baba eh sai gobe insha Allah zan zo eh, yau akwai wata tambaya da nake so in miki sannu ko mene yasa kuka ware ku da wannan gurin ku zo ku zauna mutanen garin ne suka guje mu wai saboda ina fama da lalurar tari in dai wannan ne matsalaki karki damu in Allah ya kin samu waraka in dai har wannan tarin naki bai warke ba ne ta gaske ware kuwa wato wani abu da yake faruwa shine zan baki shawara akan ki ware kwanukan da ake rika cin abinci da su kofi su cokali da makamantansu da na mahaifinki kin gane ko dama dama daban suke ba ma haɗa kwano da shi da nawa daban ne na shi daban yawa amma maganar kamar kwana a waje ɗaya da sauransu ko zama a hira tare da sauransu kake guje wannan saboda wani ba zai sa wato cutar ta same shi ba kin ji ko akwai wani abu da ban gaya miki ba ni likita ne kuma na gwanance wajen kula da marasa lafiya da suke da irin wannan cutar ta tarin fuka insha Allah ba matsala yawa kama amma suna na Ahmad to mala Ahmad na gode na gode ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu dace ki gaida baban kin ji ko to na gode kuma ki kula da kanki to na gode yawa sannu talatu a jiki da sauki talatu Sani ya tafi ne ya tafi abu ya yake ma albishir wai zan warke wannan ciwon tarin a a a sai shi likita wai to mun gode Allah wai shi yasa haƙuri yake da amfani a rayuwa talatu in dai za ka yi haƙuri to Allah ba zai barka haka ba shi yake baki albishir haka likita ne to Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana haƙuri yawa shiga ki dan ruwa wajen buguwan ne yake damuna yanzu ina rahmati rabbi izan la'amsaktum khashiyatal infaq wa kana al-insanu qatura wa laqad assalamu alaikum sadaqallahu al-azim wa alaikum assalam sannu ku da dawa kun dawo ba sannu sannu fa alhamdulillah lafiya lau sannu fa yawa yau ga magungunan nan magungunan da shi zan fama da to to to Allah ya albarka sai karkashin shan kwaya ɗaya da safe da ranar kuma dare to shikenan Allah da za a yi haka na gode kwarai ke mafi fage ka shan Allah to ni zan zo koma saboda akwai masu jira na da wuri haka ai saboda masu jira na wani na gode kwarai na gode to bismillah bismillah sai ma kira kan ba eh. saboda kira kan zaki sa da yalati a ah, ikon Allah <laughs> to madalla to masha Allah ولقد آتينا موسى تسع آيات Ya gidan? Allah. Albishirinki? Goro. Fari ko ja? a mun je gida. Kin nake albishir? Kin ne tari. Kin warke. Ya kike kuka? dan na ciki ne tari. likita dole ne in yi kuka kukan farin ciki nake yi na gode maka allah ya saka maka da alkhairi amin amin ke ma haka karki da mukin jigo yanzu likita shi kenan ba zan ƙara tari ba na warke insha allah ba shi ƙara tari ba kin warke na gode allah ya saka maka da alkhairi amin amin <laughs> Baba, ya kamata a ce yanzu kun koma gidanku kun je kun zauna tunda talata ta samu lafiya ko kuwa buri na ya cika tunda talata ta samu lafiya samun lafiyar ta shine cikan na kai haƙuri ka bar ma'anar mu zauna to amma baba ni ban ga dalilin da sa ku je koma gidanku ba dama me dalilin da sa ku da wannan rashin lafiyar ta to tunda ta warke ai kaga sai ku koma ko gaskiya ne abba ya kamata mu koma mu nuna musu Allah nana ba wai komawar ne ba na so ba wulaƙanci nake tsoro ki tuna mutanen nan da ko kara suka dinga bin mu suna duka a batun da muka iya haƙurin wannan lalurar sauka a kanmu insha Allah Allah ba zai bari mu wulaƙanta ba to shi ne babu damuwa shi shirya ba Allah Allah bata da alheri kace sun yi me sun dawo da ido na na gansu ba gaya mun akai ba to me da da su ai don haka na ce a kore su da garin nan gaba daya Allah ya baka nasara sarkin fada Allah ya taimake ka a je a taho da su tare da mutanen gari gaba daya su zo fada muna neman su Allah ya taimake ka an gama Allah ya taimake ka malam da ne ne hujjar cewar Talatu ta warke mai gari yana jin ka ni mana bayani wato abin da ke faruwa shine in aka tsaya aka yi la'akari da wannan cuta mutane da yawa sun yi cutar nan kuma sun warke daga baya saboda ka ba wani sabon abu bane dan an ce talata ta samu warkewa daga wannan cuta ta yaya kenan kuma ya za a yi mu gane wato bashi mana bayani wato <clears throat> ranka daɗe abin da ke faruwa shine kowanne daga cikin nan ya san cewa Allah subhanahu wata'ala bai saukar da wata cuta ba a doron ƙasa sai da ya maganinta. ta mutuwa ne kawai cutar da za a ce ba da magani kuma duk lokacin da kaga mutum ya rasu sakamakon wata rashin lafiya to mu kaddara cewa wannan cuta ita ce ajalinsa to a halin da ake ciki in kuka tsaya kuka yi la'akari da ita talatu za ku ga cewa abin ya yi sauki ba kamar da ba to ya za a yi fahimci hakan ita wannan cuta tana da ƙwayoyin magani da kuma allurai da ake wa mutum ya danganta da yadda ƙarfin ta yake a jikin mutum wani allurai da ƙwayoyin magani in aka yi su sanadiyar ɗaukarsa da ake akai akai sai ga mutum ya samu sauri. to wani alamomi za mu fahimci haka to abu na farko dai shine za a iya rayuwa tare da duk mutumin da yake da wa'annan cuta ba ba za a rayuwa da mutum ba amma abin da kamata a kiyaye shine kamar irin su cokula kofi kwanan cin abinci da makamantan ha'insu ya kamata a ce shi an ware nashi daban ba zai rika wato mu'amala da wanda sauran jama'a suke amfani da su ba to in aka yi haka in allah ya da za a fita daga tarkon kamuwa da wannan cuta sannan kuma za a iya hulɗa da mutane suke da wannan cuta kamar a zauna ana hira da su duk wannan ba ila ba ne. Ma'amala gaba ɗaya da jama'a? sosai za a iya mu'amala da su eh, amma abin da ake bukata shine sai a samu kamar guri da akwai iska kamar yanzu gindin bishiyar nan ka zauna kana hira da mai wannan cuta ba matsala ko da cikin daki kuke in dai har akwai taga to sai a bude tagan gaba ɗaya ya kasance wato iska na shiga iska na fita to haka wannan Allah da ba matsala to sai kuma magana kamar irin yara haka ko jarirai da yake su ba wuya ƙwayoyin cuta sun shiga jikinsu su ma ah, yawanci inda za a je sa inda irin wa'annan mutane da suke dauke da wannan cuta suke sai a je sa inda za a samu iska haka in ba haka ba sai za su iya kamuwa da cutar? Eh, ba haka su iya kamuwa da cutar bayan ga haka kuma alamun yadda ake a gane wanda ya fara kamuwa da wannan cuta shine na farko za ga mutum kamar in yi tafiya wadda take da dan tazara ya gaji yana son zama haka ya huta in kuma ya zauna a guri ya tashi za ga gurin ya yi danyi danshi haka kamar an jika gurin to duk irin wannan alamu ne na mutum da ya kamu da wannan cuta kuma kamar yadda nake gaya muku a baya akwai ƙwayoyin magani da ake bawa mutum da kuma allurai to wane ƙwayoyin magani da kuma allurai da ake yi wa mutum za kuma a baka shawara akwai kayan abinci masu inganci da kamata ka rika ci kamar wani irin abinci kenan likita eto eh eh, kayan abinci kamar irin su gyada kifi nama daga makamantansu da haka irin kayan abinci ne wanda suke gina kwayoyin garkuwar jiki to duk za ka rika bukata karkacin irin wa'ala mun gode da kawayan mana da kai da muna cikin duk kuma insha Allah za mu yi amfani da wayannan bayani da kamar to ni ma na gode Allah saka da alkhairi aka bani damar yin wannan bayani sannan kuma abin da zan ci shine Allah ya ce ya riko ah, bayan ga haka kuma Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani gaba kuma da muka kuskure ubangiji Allah ya gyara mana Hashim ta ina zan so ba. Eh? To amma umma kin san dai ina bala'in son Talatu kuma ni ba zan iya rayuwa ba ita ba. To kana son nata za ka je kai mata wannan wulakancin da kai mata ka san dai ni ba zan iya tunkara gidansu ba umma taimako na za idan Allah ki taimaka mu taimako ɗaya da zan iya yi maka zan iya gaya wa mahaifinka ya je ya magana gidansu to ni dai komai dai za a yi ni dai ta amince kawai umma a'a komai za a yi ai ba komai za a yi ai zaka ce ba kai dai ka dai yi dai addu'a ubangiji Allah ya sa ta amince kawai to shi kenan ya gari barka da yawwa da yawwa ka kwantar da hankalinka inge akwai dalilin zuwa mai gari gurin ka to ai da mai gari ya aiko ni ya kamata in zo ah. ni ya kamata in zo ai kwantar da hankalinka akwai dalili akwai dalili akwai dalili eh. da farko dai ina so in baka a akan abin da ya faru a baya ai eh, haƙuri me gari ai ba komai ka san duk abin da Allah ya aiko dole dole haka ne zai kasance haka ne Allah ya yafe mu gaba ɗaya to abin sun mu amin sannan magana na biyu ina so in ƙara sanar da kai cewa har yanzu ɗana Hashimu ina nan akan bakasa tsakaninsu da talatu da talatu eh to ba komai mai gari an bashi to alhamdulillah Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka eh, godiya muke godiya muke yawa eh, to zaka ga sako a wajen sarkin fada to shikenan eh, a huta gaji a huta gaji a huta gaji Allah ya maka albarka godiya muke amin Salatu, sannu lafiya. za ki je gidan dubiyan ne to ina so in gaya miki wata magana idan har mutum ya yi maka wani rashin adalci kuma daga ƙarshe mutumin nan ya yi nadama ya dawo ya nemi gafara to ina ganin mafi ala. a yafe mishi haka ne abba kuma wannan koyarwa ce ga manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yau da safe mai gari ya zo kuma mun yi magana da shi akan yana so ya nema wa hashimu ɗan shi aurenki me kika ce ko da yake dai na san za ki ji abin wani iri to abba kai me ka ce mishi ni kawai na ce shi kenan na bashi abba ba abin da za ka ce in eh, yi ban yi ba saboda na san ba za ka yi abin da zai cuce ni ba alhamdulillah allah miki albarka to sai kin dawo hmm. ina jin ki kika ce akwai magana da kike so ki gaya Ahmad. Akwai wani alkawari da na ɗaukar ma mahaifina. Wannan alkawari ba a sa rai na ɗauke shi. Na ɗauke shi ne kawai saboda in yi biyayya a gare shi. <laughs> Ai yana da kyau a ce kai biyayya ga magabatanka. Musamman kai musu alkawari kuma ka tabbatar ka cika. Ko kuwa? <laughs> Yana kina kuka lafiya? Me faru? Ahmad dole ne in yi kuka. Saboda yau suna kwana goma sha hudu a ɗaura min aure da Hashimu da ina ah, gani. <laughs> Ba komai akwai mara lafiya ne zai kamata in je in duba a asibiti. Bari in ƙara sai sai an jima. ashe zan iya kawance da dan biri sandana ta makale a sama ban gane abin da ke nufi me ya faru ashe duk tsawon zaman da ne da kai zaka iya cin amana ta kamar ya kenan ahmad ka kalli cikin ƙwayar idona ka ce min baka suna. kin gane ba wai ba na son ki bane amma abin da ke faruwa shine jiya na zo in gaya miki cewa ina son sai kika ce min ga maganar da abin ke gaya miki to kin ga magana ta ba ta janye ta abin ki ba ko tun ranar da ka tafi ma abba na bayanin komai yanzu haka ma shi ya ce min yana son ganin ka Allah ka san wani abu salili har kunyar in hada ido da talatu nake wallahi saboda irin abubuwan da muka mata a baya ai mace ci ka san su mata akwai mantuwa Allah ko ah. gashi kuma ni ne dan mai gari ba to ka gani amin wa alaikum sa'a na gajiya ba gajiya sannan ah, lafiya na ganki da wannan kaman wani dan doka wannan ai ba dan doka bane shine likita da yamin magani a ah, to mun gode godiya miki shine saka da alkari kai sandufa dama neman ka nake yi to ai gani so nake in gaya maka cewa wannan likitan da kake gani shine wanda zan aura wai da gaske take yi ke akuyancin da zaki yi mana kenan kamar ya akuyanci ai wannan ba akuyanci bane maganan gaskiya ne wannan bawan Allah da kake gani shine mutumin da ya ɗauki ciwo ciwona tun ba da lafiya har Allah ya sa ni da sauki saboda haka a yanzu ba da mijin aure kamar shi abin da kika ce kenan kwarai kuwa to shi kenan ai mu ne garin nan ku ba gudu nan kai ba kaga rabu da ita miji ai mu ne garin nan ko ma ga yadda za a yi auren ai ai ka kake mu wani garin